Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, 22 ga watan Jimadal Ula, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da hudu daidai da biyu ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun kwana inda malam ke mana bayani gane da yi ma mutumin da ya rasu a wani waje sallah idan aka haƙaƙe cewa a inda ya rasu babu musulmin da ake sa ran sun sauke wannan haƙƙi da ke kansu na yi mashi sallah wanda ita wannan sallah an santa a larabce da cewa salatul ghaib in ba manta ba mala ya kawo mana dalilai akan haka mafi shaharan dalili akan salatul ghaib shine sallan da annabi yayi ma sarki najashi Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda mala ya ce wa aidan har ila yau dai fi sahih ya zo cikin bukhari an anasin anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama kama fil masjidi cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya miki a cikin fana'a abtal ya ba da sanarwar mutuwan wasu dakaru jarumai na musulunci wa ƙadatu ghazwati mu'uta kuma su ne jagorori na yakin mu'uta da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika kuma ya yi wannan sanarwa ne malin ya ce bi nafsihi da shi a karan kanshi manzan Allah ya sanar da mutuwan waɗancan jarumai a lokacin da Allah madaukin sarki ya azarta su yin shahada a fagen fama faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce a hazar raya zaid bin haritha fa usiba zaid ɗan harisa shine babban komanda na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya naɗa kuma annabi ya ce gayi can riƙe da tutan musulunci ana fafatawa da shi da makiya Allah sai annabi ya ce ba, sai makiya Allah suka ji mai sai aka kashe shi wannan yaƙi da aka tafi yaƙi ne da annabi ya ba da labarin abin da ya faru sanda abin yake faruwa kamar yanzu ka ce kana kallon abin live haka Allah madaukin sarki ya nuna ma annabi fagen fama irin yadda ɗauki ba daɗin ya kasancewa shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ba sahabbai labarin yadda abin ke kasantuwa to kwamandan farko shine zaidu ɗan haritha annabi ya ce ya yi aikin da muka sa shiga ya ce ya yi shahada ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب sannan komanda na biyu wanda ya caɓe tutan musulunci shine jafar ɗan abi talib fa'usiba annabi ya ce shi ma sai kafirai suka ji mai aka kashe shi da yake cewa fa'usiba mala ya ce ya'ani utila abin da yake nufi da fa'usiba shine aka kashe shi sun أخذ raya Abdullahi buna rawaha رواحة sanda sai abdullahi ɗan rawaha sai ya ɗauki tuta fa'usiba shi ma ya ci gaba da fafatawa har ya shahada to komandojin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda uku sun ƙari don dama ya naɗa kwamandoji ne guda uku farko zaid dan haritha sai jafar ɗan abi talibin sai kuma abdullahi ɗan rawaha to kina al'umma za su wofinta babu jagora a cikinsu kenan cinda da kwamandojin da sun yi shahada wannan yaƙi da wannan kasantuwan kwamandoji da annabi ya naɗa ake kiran shi a wani lokaci da cewa jaishil umara ma'ana rundunan da kwamandoji guda uku suka jagorance ta Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi ne sai ke cewa wa'anna aina Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta anas ya ce sai ga idanun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna zubar da hawaye wa huwa ya takallamu yana ci gaba da jawabi yana cewa thumma akhadha Khalid ibn al-Walid min ghairi imratin to yanzu ga Khalid ɗan Walid can ya ɗauki tutan Allah kuma ba mu ne muka naɗa shi ba faffata lahu. kuma sai Allah madaukin sarki ya ba da cin nasara a ƙarƙashin jagorancin Khalid kowa ya san waye Khalid wajen jarunta jarumi ne na gaske amma kuma ikon Allah azan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai ba shi aikin jagorantar wannan rundunar ba sai ya naɗa waɗanda ba su kai shi ma yana cikinsu Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne fitar da shi fi kitab al-janaiz littafin da ke bayani akan janaiza babu rajuli yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi babin da ke bayani akan mutum ya je ya sanarwa iyalan mutum cewa wane kaza naku Allah ya mai rasuwa sali a matsayinka na malamin shi a matsayinka na shugaban shi a matsayin shi na wanda yake aiki a ƙarƙashinka ya halatta ka je ka sanar da rasuwan shi kai da kanka cewa na naku a matsayin shi na yaro na ko a matsayin shi na almajiri na ko a matsayin shi na kaza da muka sa shi aiki a waje kaza to Allah madaukin sarki ya mai rasuwa a ƙarƙashin wannan aikin da muka sa shi to shine sai a kawo wannan hadisi cikin babin don a goyi bayan cewa ga fa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi da kanshi ya sanar da mutuwan waɗannan kwamandoji shi? Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wa Alihi sallama wa ƙafa fil masjidin nabawi fil Madina, Yan Ali ashabihi mautal qada fi mu'ta ga manzon Allah shi da kanshi ya tsaye a cikin masallacin shi a Madina yana mai sanar da mutuwan waɗannan jagorori kun san mala ya kawo mana salatul ghaib ne a ƙarƙashin babin da ke bayani akan sanar da mutuwa ya tsamo cewa ga annabi ya sanar da mutuwan sarki na jashi. da wani abu ne da shari'a ta hana to da haka bai faru ba kun fahimci wannan da kyau ko to cin da har annabi ya sanar da kan shi kenan akwai annayul jais sanarwar mutuwa wanda ya halatta wanda aka samu bai karo da ƙa'ida da tsarin musulunci ba Allah madaukin sarki shiryar da mu Malam sai yake cewa alama sharifin rum wannan sanarwar da annabi ya yi na mutuwan waɗancan kwamandoji nashi da suka tafi yaƙi a yankin rome wa huwa ya haƙi lahun ma su fi ardil ma'araka kuma annabi ya tsaya ya tara jama'a yana mai ba su labarin abin da yake faruwa a fagen fama kun gano wannan da kyau ku me yake faruwa yanzu haka a fagen fama annabi ya da labari tsab saboda Allah madaukin sarki ya nuna mai irin yanda abin yake kasancewa wala shakka annan na'aya law kana alal itlaqi muharraman da sanar da mutuwa kai tsaye a musulunci abu ne da shari'a ta haramta mazmuman kuma gaba ɗayan shi ya zan abin zargi ma qaman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi nafsihi da annabi bai tsayo wajen sanar da mutuwan waɗancan jagorori da kanshi ba fil masjidi a cikin masallacin shi mai daraja layan ali ashabi khabar da bai tsaye ya sanar da sahabban shi rasuwan waɗancan jagorori ba khabaran mautul qada radiyallahu anhu wa fil babi aidan an abi hurairata radiyallahu anhu mala har ila yau akan wannan matsala an samo hadithi daga abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce lamma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama linnasin najashi yayin da annabi ya sanar da mutane rasuwan najashi ƙala sai annabi ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa ma ɗan uwanku gafara yana daga cikin ƙa'ida na sanar da mutuwa in ka ce Allah ya yi mawa na rasuwa sai ka ce ce Allah ya ji shi. mun gano wannan da kyau ko ba kawai wani Allah ya mawa rasuwa muna gayyatan ku sallan jana'iza sai ka juya ka tafi ba a'a sai ka yi wani aiki bayan wannan Allah ya yi mawana da ka sani kaza kaza rasuwa yanzu kuma za a yi mai sallah lokaci kaza ka ce Allah ya ji gan shi Shi kuma sai ce Allah ya ji gan shi ya mai addu'an da ya sawwaka haka ake sanar da mutuwa a sunnanci domin sanda annabi ya sanar da mutuwan najashi sai ce istaghfiru li akhikum wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi fi kitabi manaqib al-ansar a littafin da ke bayani akan darajojin mutanen madina babu mautin najashi a karkashin babin da ke bayani akan mutuwan najashi mujalladi na bakwai lamban hadisi na dubu uku da da tamanin, muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu takbira alal jana'iz a ƙarƙashin babin da ke bayani akan irin kabarbarin da ake yi yayin sallan jana'iza Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa hazihi latifa jamila mali ce wannan bayanin da aka wani istaghfiru li akhikum bayani ne mai ban sha'awa kyakkyawa matuka na akhudhu minha darasan wanda za mu koyi darasi ba ɗan ƙarami ba a ciki wa huwa annan na'ai min ajali an ya hutsan nasa ai ala an ya stagfiro mauta sanar da mutuwa da aka ce a yi an ce ne a yi domin a kwaɗaitar da mutane a zabarar da su wajen siman mamaci addu'an Allah ya ji ƙanshi shi sa duk in ka ce Allah ya yi mawa na rasuwa sai kuma ka ce ce Allah ya gafarta mai Allah ya ramshe shi Allah ko kuma ce a mai addu'a mun gano wannan da kyau Mala ya ce as'alullah azza wa jalla an ya lana malana walakun bil iman muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mabuwayi gagara e mana arziki mu cika da mu da ku da imani wa an yarzukuna jami'an kablal mauti tauba kuma ya azarta mu kafin mutuwa mu dun mutu ba wa indal mauti shahada ya azarta mu shahada yayin mutuwanmu wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima bayan mutuwa kuma Allah ya mana gamtakatar mu dace da aljanna da tarin ni'imomin da Allah madaukin sarki ya tanada to wannan shine ƙarshen wancan fasli na biyu malai ce alfaslu thalith fasli na uku alamatu husnul khatima alamomin da za a ga tattare da mutumin da ya rasu a cewa ne ya yi kyakkyawan cikawa alamatu husnul khatima alamomin da ke alamta cewa wane ya yi kyakkyawan cikawa mala ya ce alfaslu Thalit, alamatu Husun khatima wa thana'un nasi alal bayan an karar da kai alamomin da za su nuni akan cewa mamaciwa ne ya samu kyakkyawan cikawa to sannan za a yi bayani akan yabon arziki da mutane za su yi mamaci da tasirin wannan yabo in ya zama yabo ne na gaskiya malam ya ce takallamtu fil faslis sabiq a faslin da ya gabata mun tattauna ne anin na'il mashiro dangane da abin da ya shafi sanar da mutuwa da shari'a ta yi umarni awin na'il ja'iz kuwa ce sanar da mutuwa wanda yake halal ne mala ya ce wa amma ya harumu ala a ƙaribin mutawaffa an yaf'aluhu da kuma abubuwan da suka zama haramun ne su dangin mamata su yi a lokacin da ɗan'uwansu ya rasu a ya ce wasa a ta haddathul an an alamatin lati in zaharat alal a yanzu mu tattauna ne dangane da alamomin da in sun bayyana ga mamaci fahiyar alamatun tubashiru lahobi khairin alamomi ne waɗanda suke mamamaci bushara da tarin alkhairi jama'a mun gano wannan da kyau ko in an ga alama kaza an ga abu kaza da kaza to waɗannan dukkaninsu suna alamta cewa wane fa yana cikin alkhairi kuma ana sa mai rai da alkhairi ba ɗan ƙarami ba mala ya ce awwalu hazil alamat farko daga cikin waɗannan alamomi baki ɗaya nutuquhu bila ilaha illallah shi ne mutumin da ya zo rasuwa a ji Allah maɗaukin sarki ya datar da shi ya iya furta la ilaha illallah mun gano wannan da kyau ku? a ji ya iya furta la ilaha illallah yayin rasuwa to Allah maɗaukin sarki ka samu dace da wannan mala ya ce falmuwaffaqu wal musaddad huwa bi shahada qabla mautihi wanda aka datar aka yi wa gamdakatar shine kafin mutuwan shi zai iya furta la ilaha illallah wa arju bidayata an wa arju bidaya an na'lamu anna an-nutqa bi shahada inda al-maut amran mai maisuran malam ya ce ina so a farkon al'amarin nan kafin aje ko'ina ku taru ku sani annan mutuka kaga furuci bi shahadati indal maut mutum ya iya faɗin la'ilaha illallah yayin mutuwa laisa amran mai tsoron ba al'amari ne mai sauki ba mun gano wannan kyau ko ba al'amari ne mai sauƙi ba kaga yanzu aka yi cewa la ilaha illallah kawai ko Allah yanzu ne ba wanda ya taba sani yanda mutuwa take anan ba wanda ya sani domin sanda za ka sani kuma ba za a baka ka dawo ka ba da labari ba wucewa za ka yi duk wani abin da za a faɗi maka kwatanci ake maka to ba al'amari ne mai sauki ba ya kamata ka san wannan kuma ya kamata ka fahimci da aka bayyana maka kaza da kaza za a tambaye ka su a cikin kabari ba al'amari ne mai sauki ba so da wani yanayi ne da baka san fa wajen ba ga gwagwarmayan ɗaukar rai ga kaza ga kaza ga wasu halittu sun zo suna maka wasu irin tambayoyi Allahi za ka tattara kayan aikin da za ka ansa wancan tambayan ne tun anan duniya Allah ya shiryar da mu mala ce illa man yassarahu man Allahu lahu wa alaihi sai fa wanda Allah madaukakin sarki ya sauwaƙe ma wannan al'amari shine wanda zai mutu da kalman shahada a bakin shi fala tadhunnu anna nutuka bi shahada kuna ka nutukika bi shahada alama anta alaihi al'an mala kar ce karka zaci fa yayin mutuwa furuci da kalman shahada ɗaya ne da yanda a yanzu kake furuci da kalman shahada ba tare da wani cikas ba kakkazaci wannan tabbitu fi hadhihi lahazat a wannan karo mai ban tsoro yanayi mai cike da hadari sanda mutum zai bar duniya kaɗai ana tabbatar da wanda Allah madaukin sarki ya tabbatar da shi a duniya ne a bisa wasu ayyuka da malam zai zo ya zayyana mana shine lahazatu sakarat wa korobat yanayin da mutum ya shiga magagin mutuwa da kuma cike da damuwa da kunci ga tsanani na ɗaukar rai yuthabbitu fi hadhihi lahazat a wannan karo a wannan lokaci Allah yana tabbatar da ahlul imani bi rabbil ardi was samawati kaɗai ga waɗanda suka sakankance da imani da Ubangijin ƙasai da sammai ne, ya ƙarfin imaninka, ya ƙarfin yardanka ga Allah, ya jajircewanka, wannan shi ne kaɗai zai sa ka iya ƙetare wannan saradin. Mun gano wannan da kyau ku? Akwai abubuwa da daman gaske wanda suke shiga sai su bi sai su gurɓata imanin mai imani. sai a waye gari kana nan kana cika bakin kai mai imani ne a ƙarƙashin ƙasa kuma ashe kana can kana yin wasu abubuwa wanda sun gurbata imanin baka sani ba shi sa Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah madaukin sarki yana tabbatar da masu imani su iya furuci da kyakkyawan abu tun anan gidan duniya wa fil akhirah kuma Allah madaukin sarki yana iya tabbatar da su da furuci da kyakkyawan abu a gidan lahira wa yudhillillahu adh-dhalimina amma Allah madaukin sarki yana batar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana yin abin da ya so ne marukuci yanzu idan ka zama daga cikin bayan Allah masu bin Allah tsab a nan gidan duniya to Allah ya tabbatar da kai ne dan ka ba abin da yake so sai ka auna kullum ka rika ka hisabi a yi ne kai mai bin Allah ne a wannan yinin in dare ya zo kai mai bin Allah ne a cikin wannan daren gobe haka jiba haka gata haka to in ka tabbata aqidanka tauhidinka komai naka lafiyayye ne mu'amalanka da jama'a ɗabi'unka ibadinka da komi kamar yadda annabi ya zo da shi suke don ka zo mutuwa Allah maɗaukin sarki zai tabbatar da kai ka cika da kyau da imani in ka shiga ƙabari mala'iku suka zo yi ma tambaya to a daidai wannan lokaci za a tabbatar da kai wajen ansa waɗannan tambayoyi da mala'iku za su yi ma kenan yadda kake a duniya wannan yanayin shi zai kai ka haka iya cikawa da abin da za ka cika da shi kuma shi zai tabbatar da ansawanka ga tambayoyin da za a yi ma a cikin kabari ko kuma rashin sawonka shi sa kai ne za ka yi makanka hisabi kafin a yi ma hisabi kafi kowa sanin kanka kafi kowa sanin in kai na Allah ne ka sani in kai ka juya ma Allah baya ka sani za ka iya dawa kuma za ka iya tafiya kowa ya duba jama'a kawai ya gyara daga yanzu Allahi in ka sa ko wani haƙƙi na Allah da kake taushewa kai marmaza ka koma ka gyara wannan haƙin in ka san da shi in ka san kana da wata ɗabi'a mummuna ka tuba tun yanzu ka gyara ta idan kana da mummunan ɗabi'a da mu'amala da jama'a kai marmara ka je ka gyara ayyukanka da kake aikatawa wallahi ka je ka binciki yaya suke in ba ka ba kakka yaudari kanka Allah maɗaukin sarki ya gaya maka irin aikin da zai yi kuma Allah ba zai canza ba kun gano wannan da kyau jama'ar annabi Allah ya tabbatar da digadigan makan abin da yake so mala ya ce fa'a'azamu alamati husnul khatima mafi girman alaman da ke nuni a kan mutum ya yi kyakkyawan cikawa an kalmai yi awil muhtadiyar ƙabla mauti bi kalimati la ilaha illallah ne mutumin da ya zo gargara ko kuma wanda daga faɗi ya mutu da akwai mutumin da zai shiga gargara ya kwana ya yi bai mutu ba kun fahimci wannan da kyau ko mutum ne lalura ta same shi na rashin lafiya ko wani buguwa ko dai wani abu maganan da ya faɗi na ƙarshe sai ta zama la ilaha illallah ne daga nan sai ya samu kanshi a yanayin da bai san kanshi ba bai iya magana bai iya komi yi gum har ya mutu ko shekara ya yi a haka kalman da ya faɗi ta ƙarshe mai ce la ilaha illallah to irin wannan mutumi duk ana sa shi daga cikin wanda ya kai ya shiga halin gargara muhtadir ne wannan haka wanda lokacin da ya shiga gargaran zangon bai da tsawo dan zango ne dan kadan daga fara magagin mutuwa kawai sai faɗa la ilaha illallah sai ya mutu wannan sai su ce mashi maigit kun fahimci wannan da kyau ko shi ma wannan kalma ta ƙarshe shi kenan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace kama fi hadisin ladhi rawahu al-hakim fil mustadrak kama yanda yazo a cikin hadisin da al hakim ya ruwaito cikin littafin al-mustadrak wa al-sahihaini a mujalladi na biyar lamba hadisi na 233 abu dauda ya fitar da wannan a cikin kitabul jana'is babun fit talqin a jizgi na uku lamba hadisi na 3116 hakim ya fitar da shi fil mustadarak har ila yau ahmad ne fitar da wancan hakim a mustadarak juz'in farko lamba 51 وقال الحاكم حاكم يتي هذا حديث صحيح الإسناد wannan hadisi ne wanda yake da isnadi ingantacce wa wafaqahu zahabi al-imam az-zahabi yace haka abin yake malin yace wasa al albani fi sahih al-jami albani ya inganta wannan hadisi a sahih al-jami a lamba hadisi na 6479 Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam yace bi sanadin hasanahu shaykhuna al-albani rahimahullah min hadisi mu'az ibn jabalin hadisin da mu'az dan jabal ya ruwaito radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala nabi yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala janna. duk wanda ya kasance kalman shi ta ƙarshe yayin mutuwa la ilaha illallah ce wannan ya shiga aljanna ya gamo. kun fahimci wannan tun mutumin da kalmar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah ce wannan ɗan aljanna ne Allah ka sa mu dace mala ce wasu alul an tambaya anan shine mallazi waffaku, wane ne za a datar da shi lin nutqi bi la ilaha illallah iya furta la ilaha illallah yayin mutuwan shi wane ne wal jawab an sa a nan fi kalimatin muhtasara mala ce a kalma da za a taƙaita ta alladhi waffaqu lin-nutqi bi ta tauhid wanda za a yi mai ya iya furta wannan kalma na tauhidi huwa man asha iwali hayatihi ala tauhid shine wanda ya rayu gaba ɗaya rayuwar shi akan tauhidi yake shi ne kaɗai wanda zai iya cikawa da wannan kalma ta tauhidi sai ka duba ka ga tsakaninka da Allah yanzu da kake raye kana raye ne akan wannan kalma na tauhidi ko akan me kake raye in akan da kake to falallahi alhamdu ci gaba in ba kan da kake ba to yi kokari ka gyara ka koma kanta da kana da lokaci kuma kana da dama kar ka bari sai lokacin da daman sun subuce ma sannan a lokacin ne ka ce aibar ka kana da abin yi Allah ka yi hankali Allah ya shiryar da mu qala hafiz ibn kathir rahimahullah alhafiz hafiz ibn kathir Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi ya ce laqad ajara Allahu karima adatahu fi karamihi hakika Allah maɗaukin sarki ya kasance na gudanar da tsarin cikin karamci anna man ashi ala shay'in mata alaihi duk mutumin da ya rayu akan wani abu to akan wannan abun zai mutu wa man mata ala shay'in bu'itha alaihi wanda kuma ya mutu akan wani abu to akan shi za a tashe shi idan kai mutumin kirki ne mai bin Allah ne mai kiyaye haƙƙin Allah na tauhidi ne baka ka taɓa haƙƙin mutane baka da mummunan mu'amala da miyagun ɗabi'u to Allah maɗaukin sarki zai taimake ka wajen cikawa ka cika da irin wannan ɗabi'a ka cika da kyau da imani kuma a tashe ka kan wannan ranar kiyama idan ka zama kai fajiri ne fasiki ne azzalimi ne macuci ne mai miyagun ɗabi'u mai munana mu'amala ba ka da tauhidi abubuwan abubuwanka gaba mutuwanka na zuwa a haka za ka mutu kuma a haka za ka tashi jaza wai faƙa ke. Allah ya kiyaye mala yace ya ya ala tauhid huwa man asha tauhid wanda zai mutu a bisa tauhidi shine wanda ya rayu ya ƙare rayuwar shi kaf akan tauhidi huwa man asha ala tauhidi lit wanda ya rayu saboda tauhidi akan tauhidi to wannan shi Allah maɗaukakin sarki zai tashe shi akan tauhidi ne mun gano wannan da kyau ko amma wanda ya rayu ba kan tauhidi ba fala yuwaffaqu wala yantiqu bi kalimati tauhid ba zai taba furuci da kalman tauhidi ba mun gano wannan da kyau ko wanda za a datar ya furuci da kalman tauhidi illa muwahhidun sai wanda yake ta Allah na tsaka bi tauhidi fi duniya wanda ya furuci da tauhidi a gidan duniya wa asha aishatun ilmiya kuma amaliya ya rayu akan tauhidi rayuwa na aiki da ilimi akan abin da yake akai wa asha min ajalihi kuma ya rayu shi saboda ma tauhidi ne da kuma tabbatar da tauhidin mun gano wannan da ko nazara nafsahu wa hayatahu lit tauhid yi ma kanshi bakance ya sadaukar da rayuwar shi gaba daya akan tauhidi zai tsaya duk abin da zai faru gare shi na talauci da kiyayyen makiya da gaban mahasada da duk abin da za a yi mai akan ya sassauta akan wannan harka na tauhidi ba zai ja da baya ba jama'ar annabi ya kamata kowa ya shiga taitayin shi bayan da za a yi kace za ka ba Allah kuma ka yi aikin da Allah yake so kuma ka ce wai Allah maɗaukin sarki ya barka bai ba ka ba mun gano wannan da kyau ku ba yanda yi Allah maɗaukin sarki ya haka ba haka al'adan Allah yake ba Kun gano wannan da kyau ko al'adan Allah shine duk mutumin da ya ce zai yi tauhidi to sai Allah madaukin sarki ya jarraba tauhidin nashi a kusa ko a nesa ko mun fahimci wannan da kyau ko Allah ba zai taba barinka ba zai tabbatar da gaske kake yi ko ba da gaske kake yi ba jama'ar annabi muna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa yace a hasiban nasu an yi ko an ya kono amanna wa hum la yuftanu wai yanzu mutane zato suke yi kawai su ce sun yi imani a madaukin sarki bai ficine su ba haka kawai zato suke yi ka ce ka yarda da Allah ka yi imani aikin Allah za ka yi sai kuma Allah madaukin sarki sai ya sake ka sai ya bakka ba tare da ya jarraba ka ba sai ce fatan lallabi ladina min qablihim hakika Allah madaukin sarki ya jarabci waɗanda suka zo kafin su su wannan al'umma naka alamanna Allahu na sadaku domin Allah madaukin sarki ya tantance suwaye masu gaskiya suwaye masu yi da gaske wala ya ya'lamannal kadibin kuma Allah madaukin sarki ya tantance suwaye yan jabu maƙaryata waɗanda suke yan da'awa ne kawai amma siban ladina ya amaluna sayyi'ati an yasbiquna ce sa'a ma ya hukumu wai masu aikata mugun aiki da taɓargaza suna tsammanin za su tsere ma Allah ne a wannan tunanin banza suke yi jama mun gano wannan da kyau ko tunanin banza suke yi har ma mutum ya rika tunanin cewa wai in yi kaza wai zai tsere ma Allah a ba wanda zai tsere mashi shi yasa sai ce man kana yarju lika Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa samiul alim Allah madaukin sarki ya sa mu dace karshe sai ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi duk wanda ya kwazo wajen bin Allah wannan yayi dan kanshi inna Allah laganiyyun anil alamin Allah madaukin sarki ya wadatu daga bayi in ma kai kai dan kanka ne ba wani tinkahon da za ka yi ma Allah maɗaukin sarki ya yi Allah ne ma kaza a ame in Allah maɗaukin sarki ya ce zai goranta ma kai abin da ya maka kana da bakin magana ne kai Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai malin ya ce lahi ya ƙtade anna man ashe ala ilaha illallah bi muqtadiyatiha duk wanda ya rayu akan la ilaha illallah da abubuwan da la ilaha illallah take hukuntawa haƙaƙa ma'anaha ya tabbatar da ma'ananta wa muktadaha da abubuwan take hukuntawa wamtathala amraha kuma yi biyayya dangane da al'amuran da la ilaha illallah ke hukuntawa na ban nahyaha kuma ya nisanci abin da la ilaha illallah ke hani a kai wa ƙafa inda hududiha ya tsayo a iyakan inda haddi na la'ila illallah ce kowa ya tsaya kai ya gitta Yaktade, Adalullahi an yi meta hadal muwahid ala hazil kalima adalcin Allah ya hukunta cewa wannan mutumin kirki mai tauhidi to fa zai mutu ne da wannan kalman shahada a bakin shi Allah ce a sharabaha wanda ya kwankwada aiki da ita a duniya wa ashalaha ya rayu dan ita wa min ha kuma ya tsaya gwagwarmaya wajen yada ta tabbatar da ita kare ta da bunƙasa al'amarinta to a kan wannan ne Allah zai ɗauki ran shi wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce kama fi sahihi muslim kama yanda zo a cikin sahihi muslim man mata ala shay'in bu'itha alaihi duk wanda ya mutu akan wani abu to akan wannan abun za a tashe shi jama'ar annabi wannan hadisin falle ɗayan shi yana da faranta rai ɗaya fallon kuma yana sa damuwa yanzu mutumin da ya zama mutumin banza ne a yanzu haka da Allah zai nufa ya mutu yanzu shi ke nan samu matsala ba mun gano wannan to amma daɗin shi shi ne in ka gyara yanzu ku to shi ke nan ka ci banza ina fatan mun gano wannan da kyau kawai abin da zai zama matsala in akwai haƙƙin mutane a kanka jama'ar annabi wallahi al'azim ni ina jima kai na tsoro kafin ku kun ga haƙƙin mutum kar ka sake ka shiga cikin shi wannan yana hana mutum cika da kalmar shahada kar ka yadda ka riƙa maganan mutane na ɓatanci a bayan idansu domin wannan yana kai mutum wuta kai tsaye kamar yadda in wani ya keɓe yana son ya zubar da mutuncin wani ka tsaye ka kare wannan na hana ma mutum shiga wata kai tsaye annabi ya ce wanda ya tsayu wajen kare mutuncin dan uwanshi a bayan idan shi Allah zai sa mai shamaki ba shi ba shiga wuta to wanda kuma ya tsaye wajen cin mutuncin dan uwan fa to mafhumin wannan shine kai tsaye kuma za a yaye mai shamakin shiga wuta shi sa karka sake kai wannan duk yanda ka ji zuciyanka na son ka furta wata kalma ko yaya take Allah ya kai gwagwarmaya kai fada da ita ka danne ta kakkai ka haƙura annabi ya ce laisa shadidu bi ba mai ƙari wurin kai ya bige wani ya bige wani sai annabi ya ce innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai ƙarfi shine wanda ke iya mallakan zuciyan shi yayin da ya fusata yayin damuwa yayin sha'awa kun gano wannan da ku in ka iya mallakan zuciyanka a wannan yanayi to kai kafi kowa ƙarfi in ana neman jarumin jarumai to kai ne ka kiyaye ƙarya mun gano wannan ka kiyaye ƙarya duk yanda ƙaryan nan za ta gina girmanka duk yanda ƙaryan nan za ta kada abokin hamayyanka Allah ka kiyaye ƙarya duk abin da za ta samar ma ka kiyaye saba alƙawari ka nisanci wannan muguwar ɗabi'a cin amana kai ta ka tsantsan da ita wallahi ‘yan gulmace-gulmace da mutane ya mamaye bakunansu da ha'incin da ya ɗamfara idanun jama'a wallahi sai kun nisance su da sauran fasikanci na gabbai iri-iri wanda lokaci ba zai ban mu matsaya muna zayyano su ba wanda cikin karatunmu na da salihin malam zai kawo mana su kwantar da hankalinku kuma sai ya yi sharhin da sai ka ɗauka kai ne aka bi aka ɗana ma kyamara ake ganin laifinka kawai aka zo ana tallatawa to shedan kuma a lokacin ne zai sheko ce ka gani ko ka gani ko kuma yanzu kai ne kuma aka sa ma ido idan Allah ya nufe ka da ɓata sai ka gazgata shedan kawai sai ka ci gaba in Allah ya nufe ka da shirya sai ka ce ho, shedan na gode ma Allah da Allah ya sa na gano tun mutuwa na bata zo man ba sai ka tunkuɗe wannan kawai sai ka rungumi shiriyar Allah kawai sai ka ci gaba Allah al’adim jama'a Allah na san mu da alkhairi wannan san da yake mana da alkhairi shi ya sa da mu da matanmu da iyayenmu da ƴaƴanmu da masoyanmu kowa yake son ya je koyi ilimin addini shi wannan soyayyar ku da kuma yadda Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙa ma al'umma aka samar da ansa kowa da wanda ya zo da wanda bai zo ba labari ya kai mai ga hanyoyin yada bayanai na zamani kana nahiyar ko baka nahiyar saƙo ya isar maka wallahi Allah yana son ka da alheri ne kuma waɗannan hanyoyi ne da dalilai na yanke ma ɗan adam hanzari mun fahimci wannan da ke ku wanda a ba ka da abin da za ga gaya ma Allah amma dai wannan hadisin in ka mutu akan abu za a tashe ka kai alhamdulillah annabi ya bayani dangane da mutumin da yake tsaye a filin arafa a kan raƙuman shi sai ta kada shi ta take shi ya mutu annabi ya ce kakkwai mai kaza kakkwai mai kaza kakkwai mai kaza kwai mai kaza kwai mai kaza kwai mai kaza ya ce domin shi za a tashe shi ran tashin alkiyama mulabbiyan yana talbiya ne duk wanda gaga ya tashi ranar kiyama jama'a suna nafsi nafsi nafsi shi yana labbaik Allahumma labbai labbaik la kala laka labbaik inna alhamda wan ni'mata lakawal mulk la sharika lak to wannan shi ya hada waɗannan su ne lahi wa safwatul mala ‘yan dama ga Allah kenan. Mun gano wannan da ko? Mafi inganta kyakkyawan zato ga Sheikh Jafar Mahmud Adam wannan ya haɗa. Muna kyautata mai zato, wallahi lanu zaki alallahi ahad. Ba za mu yi ma Allah karambani mu ce wani tsarkakakke bane kaza, amma a bisa zahirin abubuwan da annabi ya gaya mana mamma ta ala shay'in bu’ita alaihi shi yana sallah ne ma ya yi raka ɗaya bai ƙarasa ba suka kashe shi to shi kuma zai tashi ne ƙarasa sallan kenan kuma gano wannan da kyau ku zai tashi yana sallah ne to wanda ya tashi ran tashi alkiyama yana sallah to makiyin shi kuma to ya ce me jama'a me amfanin ka ƙi mutumin kirki me amfanin zuciyanka da ci kana kin muwahidi wanda yake aikin Allah kai wani irin mutum ne duk waɗannan kafirai na Amerika da Ingila da Jamani da Faransa duk waɗannan ba su ne abin ƙinka ba waɗannan Yahudawa na Isra'ila waɗannan ba su ne abin ƙinka ba wa sai musulmi ɗan uwanka don yi ma abin da kai baka je daɗi ba ko Allah ya mai abin da kai kake baka so wai wannan ne kawai kake ki ni ko zan ga yadda za ku haɗu da Allah ran tashi alkiyama kun gano wannan da kyau ko ka gaya ma Allah ai ban san wane ne saboda kaza saboda jama'a kun san kalmar so kalmar so tana daga cikin tauhidi ana yin soyayya ne don Allah zaka so wanda zaka so don yana son Allah zaka ki wanda zaka ki ne don yana kin Allah ko kai mutumin kirki ne muddin ka ki wanda yake son Allah billahi zai kai batacce ne mun gano wannan da kyau ko shi yasa kowa ya tsaya kalli kanshi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu kowa ya kalli wannan ni wannan hadisi yana tsorata ni Allah ka sa ƙarshen mu ya kyau wannan hadisi mala ya ce akhrajahu muslim fi kitabil hajj muslim ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani kan aikin haji babu ma ya bil muhrim idza mata babin da ke magana akan ya za a yi wa mutumin da yake yana kan harama da aikin hajjiyar rasu muslim ya fitar da wannan hadisi a jizi na biyu a shafi na 93 lambar hadisi na 1206 min hadisi bin abbas bilafzin fa inna allaha yab'athuhu yawm al-qiyamati mulabbiyan Allah zai tada shi ran tashin alkiyama yana talbiya ne wallafzil mazkur sabaqa takhrijuhu wannan lafazin da aka ambata na ƙasa fa inna allaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiyan ya gabata an yi takhrijin shi a shafi na sha uku Allah madaukin sarki ya samu dace jama'a kuna gane wannan da kyau ku akwai dan uwan wannan hadisin da ke tsorata ni kuma ya kamata duk musulmi ya tsorata annabi yake cewa ɗan adam zai kasance a farkon rayuwar shi aikin Allah yake warjanjan sai yana dab da zai rasu wallahi wani zai iya yiwa da shekara goma ma a wajenka ne kake ganin shi mai nisa ne dab ne wani zai iya zuwa shekara biyar wani shekara biyu wani wata ɗaya wani 'yan awanni wasu 'yan mintoci ma Allah kawai sai canza daga yadda yake shine fayes biko rubutun farko da aka yi a kan shi cancan na farko cewa a taɓa zai tafi Allah sai wannan taɓiyon ta tasiri a kan shi fayya amalu bi amali halin nar kawai sai ɗan aikin ‘yan wuta ‘yar ƙas fayya da hulaha kawai sai shiga wuta kaga wannan shi ne asalin ɗan amilatun nasiba wannan ya yi aikin baban giwa kowa ya kula da wannan ka karka yin addu'a ya Allah mai jujjuya zukatan bayi ka tabbatar da zuciya na kan imani da tauhidi mun gano wannan duk wanda ya san akwai kudin wani ko amanan wani wallahi ya kiyaye haƙƙin al'umma ka maida masu karka yadda haƙƙin mutane ya rika baka sha'awa karka sake da wannan wallahi Allah maɗaukin sarki yana kishin bayin shi shi yasa yace inna amwalakum wa aradakum wa dima'ukum alaikum haramun kaga jinin musulmi din rintsi karka yadda jinin musulmi ya daga ko da ko kana yankan mai kumba ne mace ko ki sani ko da wajen naƙuda ne kina a matsayin unguwan zoma ki yi abin da zai ɓarke jinin wata ya tsiyaya ki hankali dukiyan musulmi ku hankali da wannan mutuncin musulmi Allah ku hankali da wannan a yanzu waɗannan a ba ɗauke su bakin kaumi ba za ka iya zama ka zama bututu na cin mutuncin abokinka na cin mutuncin sirikinka na cin mutuncin makocinka abokin zama haka kawai ka rika yin abin da ka ga dama don ka ɓata shi don manufofinka ko manufofin wani Allah ka yankali da wannan haɗari ne ba ɗan karami ba domin hukuncinka hukunci ɗaya da wanda ya je ta'addanci a harami domin annabi ya ce ka hurmatu yawmikum haza fi baladi baladikum haza wa fi shaharikum haza to ko ɓanna a harami ƙarara Allah madaukin sarki cewa man yurid bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim duk wanda ya nufi tabargaza da wani banna a harami sai Allah ya mai azaba mai radadi Allah ya kiyaye mu mala yace fal muwahhid mutumin da yake ta Allah ya mutu ala tauhid wannan zai mutu akan tauhidi ne wa yab'athu ala tauhid kuma Allah zai tada shi akan tauhidi wa yuhsharu fi zumratil muwahhidin kuma Allah zai ta da shi cikin gayyen masu tauhidi da ta Allah ta ta imamul muwahidi, a ƙarƙashin tutan jagororin masu tauhidi wa nan, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana da wata hamshakiyar tuta da za a kafa mai ranar tashin alkiyama sunanta liwa'ul hamdi tuta na godiya ga Allah mun gano wannan da kyau ko wanda Allah ya ce wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to wannan luwa'ul hamdi annabi ya ce adam da koma wane ne to gaba ɗaya suna ƙarƙashin wannan tuta ne na wasu ya ce wala fahara ba la fahari nake yi ba shi yasa in kana neman ka ci gaba ko Allah ya kakkai takama kan duk abin da Allah ya baka kana yin takama kan wannan ka shiga uku shi ba a ma Allah karambani sai kai ta takaman sai nuna maka baka isa ba ba kana kwantar da kai sai ce kai ka isa kai ne nashi Allah ya tsare mana imaninmu to Allah ka tada mu karkashin tutun imamul muwahhidin wa qudwatul muhaqqiqin kuma shine abun koyin waɗanda suke kan gaskiya da ke tabbatar da gaskiya da goyen bayan gaskiya da kare gaskiyan sayyidin nabiyina shugaban annabawa da manzanni baki ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa in ishta ala shay'in mitta ala zalika shay in ka rayu akan wani abu to akan wannan abin zaka mutu wa in ishta ala ta'atin mala yace wa in ishta ala ta'a in ka rayu akan yi ma Allah biyayya mitta ala zati ta'a to zaka mutu ne akan wannan da'a. wa ista alaiha kuma za ta da kai akai wa man ashi ala ma'asiya duk wanda ya rayu akan saban Allah mata ala zatil ma'asiya to akan wannan zunubin zai za ta da shi kuma akan shi zai mutu wa bi isa ala zatil ma'asiya za ta da shi kan wannan sabon shi yasa in ka mutu kana sata kai barawo ne to da kayan sata za ka tashi a kanka in kai mazinaci ne da daudan zina za ka tashi haka kai mai luwaɗi ne haka in ke ‘yar madugoci haka duk zunubin da mutum yake akan haka zai tashi shi sa kowa ya shirya in ka yadda ka mutu akan haka kuma tashe ka akan haka ai ga fagen nan su kwane shi kai ɗaya ita yi ka bince wannan da uku Allah maɗaukin sarki ya tanadi wajen azabtar da makan garan da masu gafi ka domin jama'a duk wani abin da ake yanzu a duniyan nan ɗin shi marare ne in kana takama kai mai bin Allah ne waɗanda suke ƙasa da suka bi Allah sun fi ka ba duk annabawan Allah da manzanni suna ƙasa mun gano wannan da kyau ko duk wani sahabi daga cikin sabon annabawa kaf suna ƙasa kai duk wani wali na da da wanda ma yake na gaskiya ne da ɗan jabu gaba ɗaya suna ina suna fa ƙasa to yanzu in ma bin Allah za ka yi ka bi ne ka koyi annabi billahi lazi an fi ka kuma waɗanda ma suka fi ka Allah bai bar su ba to in ka ɗauko kuma makangara wai manyan makangara suna ƙasa faro lissafi tun daga kan fir'auna har hamana halla marodu haddaka yanus har abu lahabi har abu jahal har manya-manyan rukunan kafircin makka dukkan suna ina suna ba kasa kafirin da zai riƙe alkur'ani ya ce in wannan daga allah yake to an ƙya imani allah kai ruwan bala'i kana tsammana akwai arnan da zai wannan abin yanzu ko an samu da kwaikwayo ya yi an riga shi kun gano wannan da ke ku musulmi ne fa ya buɗe alkur'ani ya karanta aya kawai yana irin faffalla alkur'ani yana duduba haka yana buɗo sai buɗo sota ibrahim daidai kan ayan wastaftahu wa khaba kulli jabbarin anit sai mu qur'anin fassaran kai tsaye sun buɗo duk wani makan gari mai tsaurin kai ya shiga uku kuma shi dama sarki ne haka dina imam malik ya san takadarcin shi ya ce ba za a yi mai mubaya'a ba don ba za su yi mubaya'a ga takadarin sarki ba ya ta tsiya yana azabtar da mutane sai da ya kai ga yasa aka zana Imam malik kun gano wannan da ku shi ne sai da ya karanta wancan aya haka sai kama fallon alkur'ani ya gutsu-gutsu da shi ya ce a tawaƙi da kulle jabbarin anit yanzu kai ƙor'ani ni kake ma alƙawarin shawai za ka yi man azaba sai ce to fa ha ana za ka jabbarin anit ya ce yau ka yi karo da makan gari mai tsoron kai idza ma ji ita rabbaka yawma hasharin idan ka je ranar kiyama gaban ubangijinka to kai ƙara ta gaban Allah ka ce rabbi mazzaqanil walidu walidi ya kekketa ni sai kekketa alkur'anu yau yana ina kada hadamahu Hadimun lazzati mai rushe jin daɗi ta gargaza shi isa duk abin da ma za ka yi ko ka yi ga fagen nan Allah maɗauki sarki bai gwada ma da tab cewa za ka daɗe ba wani sai ta tsiya ashe jibi zai mutu <laughs> mun gano wannan da kyau ko wallahi jama'a duk wanda ya san yanayin ba daidai bai tuba kar ka ji kunyan tuba kar ka ji kunyan wanda kai mai ba daidai ba ka je ka roƙe shi gafara ka ce ya fi ma kuma ka je da kyakkyawan zuciya tsakaninka da Allah na ka tuba ne dan ba ƙara ina fatan mun gano wannan da kyau kun ba ka ba wallahi za ka yi nadama mara amfani nadama mara amfani Allah ya sauwaka shi nan ka je Allah ya ce a kai ka wuta duk damar da kai a nan mai amfaninta Allah shi kyauta mala ya ce rajulun kana mudminan lilgina mutum ne wanda ya kasance tutur rayuwan shi kawai shi ɗan jin kaɗe-kaɗe da wake-wake ne ta ina samarinmu kowa ci ruwayen shi mun gano wannan da kyau ku? yi eh mana don duk wanda ya ciro yin shi aka bude duk abin da ya saibin a cikin memory card nashi menene kashi 69 kiɗa ne mutum ne wanda ya kasance gwanin jin kiɗa ashikan gina wanda saboda ƙaunin kiɗa ma har ya zama ashiki ne shi na kiɗa ya mutum mu kiɗa da waka kawai shi dai kawai ya ji duduma ko kwace ai saurin sai da kiɗa za ka sani ne kari hallil ƙur'ani kuma yana ƙin alƙur'ani ba ruwan shi dai kawai ji kiɗa duk wani hayaniya da ke wayanka ka goge shi ka sa wa'azozin malaman sunna ka ɗauki alƙur'ani ka rika ji lokaci bayan lokaci falƙur'anu wal gina'u kun ga ƙur'ani da waƙa la yajtami'ani fi qalbin ba sa haɗuwa a zuciya ɗaya hubbuka lil gina wa hubbuka lil qur'an kana son waka kana son alqur'ani la yajtami'an ba za su haɗu ba la budda wa an yatsari da ahadul hubbaini li akhar ba makawa sai ɗaya daga cikin abin da kake son ya kori ɗaya ko dai qur'ani ko waka ko waka ya kori qur'ani imma an yatsari da hubbal qur'ani hubbal gina min qalbika ko dai san alkur'ani ya kori san waka a zuciyanka wa ma an yadar da hubbal gina hubbal qur'an min qablika ko san waka ya kori qur'ani a zuciyanka dole ɗaya sai ya kasance Ba yi zaka ce ai ni duka bane ƙarya kake yi Allah bai sa ma dan adam zuciya biyu ba zuciya ɗaya ne ko dai ka bi Allah da ita ko ka saba Allah da ita kawai la yaltaqiyan mala ce ba za su taba haduwa ba hubbul gina ma hubbul qur'an ana ƙara jaddadawa da nana ta maka san alkur'ani da san waƙa ba za su haɗu lokaci ɗaya ba la yaltaqi sautin rahman a sautin shaitan sautin Allah mai rahama ba za su taɓa haɗuwa tare da sautin shaitan ba kana hazar rajul min baninatil min madinatil mansura shi wannan mutumi da malin zai ba mu labarin shi yana raye a wani gari ne da ake cewa mansura malin ce mudminan lilgina mutum ne wanda gaba ɗaya lokacin shi kawai shi ɗin duduma ne waka ƙwaitin min biyotilla ba abin da ya dame shi ma da zuwa ɗaki daga cikin ɗakin Allah shi bai ma zuwa sallah ba ba abin da ya dame shi da zuwa sallah malin ce fi ma na alamu shi abin da muka sani kuma wannan hikayatan an auladihi labari ne da ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ya bada lammi salli yace ko sallah su bai san uban na ba. su ma yi ba fatu. hadarahul yayi yayin kana saunin la wata mawasi a gidan rashil maut rashin fiɗan mutuwa kuma ga kuma sautin ɗakin shi gargara aika ko gargara ana sanar da mutum zai shiga gargara ne <laughs> malam mutuwa aina daga abin da Allah madaukakin sarki ya ga dan adam cunar riga da ba wanda ya san ba wanda ya isa ya san da zai mutu duk binciken keke da keke masu bin diddiki ba wanda ya sai gano kuma akwai wanda zai gano faɗi ai waɗannan abubuwa guda biyar mafatihul gaib ko wallahi la ya alamu ha Allah kaɗai san su Allah ya ba mamaki da yawan mu nan ba za mu kai gobe ba ba za mu kai baɗi dukkanmu da ke cikin masallacin da sai mun shekarar hamsin nan gaba ba mu sani ba ta ba ta mun gano wanda da kyau kai haka Allah bai yake aikin shi diyan da kai tunani ko wallahi kawai shi ya bar ma shi. wannan fadin na ajali ko har mala'ikun da ke zuwa ɗaukar rai ba su sani ba wallahi malakul mauti bai san wanda zai ɗauki ran shi ba sai lokacin ya yi za a gaya mashi ka sa ko ta ƙarya da ake yi da wai mala'ikan mutuwa wa ko ta bishiya ilo ya taɓa jin wannan ƙaryan wa kusa da shi ganya ganyen jikin bishiyan wai duk sunayen mutane ne da ajalinsu da kowanne kullum garin Allah ya waye zai dudduba duk wanda zai mutu ranar duk zai ko ganyayen da waɗanda za su mutu ranar diya ka kalla mun gano wannan da kyau ko idan lokacin mutuwanka ya yi to shi kenan kawai sai turo mala'iku sai za a ɗauki ranka to ya san gaibu tare da Allah kenan wasu suka ce ganyen da yake faɗuwa su gaban shi kawai sai ɗauka wani fur kawai sai tafi kaga abin al'amar ma ya zama wasa bai zama gaibin ba kenan cin wani ya sani Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika duka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum